karfe shida agogon Najeriya ne kamar da kasar cari karfe 5 agogon GMT daga Ghana. Maskalan mu assalamu alaikum barkamu da asbahin ranar Juma'a. Ɗaya ga watan da sani shekara ta dubu da da hudu arba'in biyar bayan jefin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin maka izuwa birnin Madina wanda ya daidai da biyar ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da da ashirin uku miladiya. Sunana Ayyatar Muhammad ga takaitaccen labaran. gwamnatin tarayya ta kalubalanci bankin duniya kan martani game da cire tallafin man fetur a kasar gwamnatin ta ce har yanzu babu maganar dawo da tallafi ya tafi kenan har abada inda ta ce ba a biya kudin tallafi a kasar ba anan kuma gwamnatin jihar kano ta amince da biyan diyar naira biliyan uku ga 'yan kasuwar masallacin idi da kungiyoyin 'yan kasuwa da aka rushe shaguna ba bisa ka'ida ba an cimma wannan yarjejeniyar daita cikin wani korafi bisa sharuɗa da sasanci da aka shigar gaban mai shari'a inyank eko na babbar kotun tarayya da ke abuja bisa amincewar wakilin bangarori biyu ranar 13 ga watan disamba Ƙungiyar kare haƙƙin musulmi ta Morik ta yabi salon mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kungiyar ta ce babu wanda ya isa ya shashantar da kyawawan ayyuka da Buhari ya yi inda ta bayyana shi a matsayin wanda ya ciri tuta a cikin tsofaffin shugabannin da suka shuɗe a Najeriya. anan nan kuma kungiyar manyan sakatorin jihar Yobe ta karrama Malam Ali Bulama wani mai haya da keke napep da ya mayar da naira miliyan tara da wani fasinja ya tsinta a cikin babur ɗinsa. da yake miƙawa bulama mazaunin garin jumba a karamar hukumar turmuwa takardar shaidar karramawa da kyauta naira kuɗi naira dubu ɗari shugaban ƙungiyar alhaji mai sanda lawan ya yaba wa mai keke na ɗin bisa gaskiya da tsoron allah da ya nuna gwamnan jihar kwara abdulrahman abdulrazak ya kai ziyarar ta'aziyya ga takwaransa na jihar kaduna ubasani tare da ba da tallafin naira miliyan 200 ga al'ummar tudun biri gwamnan ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar ta wallafa a shafinta na twitter a ranar alhamis 14 ga watan disamba duka duka a nan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran a madadin wanda ya tace zo gare ku abubakar mutala ibrahim ahmad mutala ibrahim ya sada da kuni da na karanta amintar mamar suka nake cewa mini lafiya